والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك يا أموال المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna dauke da azumi na shida cikin wannan wata mai albarka na ramadana na shekara ta 1437 a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yau darasinmu zai fara daga ayatun wasu ayata 83 aya ta tamanin da uku cikin suratu maryam na a'udhu billahi minash shaitanir rajim alam tara anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina tahussuhum azza hmm. fala ta'jal 'alayhim إنما نعد لهم عدا نعم Allah ta'ala ya ce alam kai mai karatu ko mai sauraro baka gani bane an namu in ji Allah subhanahu wata'ala arsalna mun cinno ko mun saki a shaɗin shaidanu shaidanu kamar yadda muka faɗa akwai na mutane akwai na aljanu a cikin aljannu akwai masu batar da mutane a cikin mutane akwai masu batar da mutane to duk mai batar da wani shaidan ne Allah ya kiyaye mu Allah ta'ala ce shayatin al insu wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin al-qawl ghurura Allah ya ce baka ga yadda muke cinna shaydanu alal kafirina akan kafirai ba ta azzan tana angiza su tana zabarar da su cikin fadawa laifi wato saba wa Allah subhanahu wata'ala haka ɗabi'ar ubangiji take da zaran ka bin hanyarsa sai ya haɗa ka da wanda zai danga ziga ka kana saba masa kuma ya sauƙaƙa maka jin nauyin sabo kake yi ya nuna maka ma saban kai ne kake ganin sabo ne ɗa'a ce lada ma za a baka Allah ya kiyashe mu Allah ta'ala a wani aya yana cewa ah, wa qayyadna lahum qurana zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum sai muka ainihin wato hukunta musu muka kaddarta musu haduwa da mugayen wato abokan abokan zama ko daga aljannu ko daga mutane wanda kullum aikinsu su ringa ƙawata maka aikin laifi a wani gudun Allah ta'ala ya ce wa man ya ashu an zikirin rahman duk wanda ya makance da gangan gabarin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala baya zikiri baya karatun alkur'ani bai zuwa inda ake yi bai sauraro ba abin da ya hada shi da wannan harka to abinda Allah yake masa Allah ya ce nuqayyidu lahu shaytana sai mu kaddara masa wani shaytan fa huwa lahu qarin sai ya zama qarinansa abokin zamansa abokin hirarsa abokin cin abincinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ko da abinci ka zo zaka ci to tare za ku zauna a kan shimfiɗa cin abincin da shaidan abin da zai kori shaidan ka ce bismillah in za ka sa hannu ka san galibin mutane wai lokacin bismillah lokacin da ya shirgo loma zai kai baki lokacin zai ce bismillah a'a lokacin da za ka saka hannunka a cikin kwanan da za ka ci abinci ko lokacin da ka ɗauko kofin da za ka sha ruwa kafin ka kai bakinka sai ka ce bismillah kana faɗin wannan sai shaidan ya gudu bai da abinci a wannan bai da gurin zama a wannan gurin amma muddin ka saka hannunka a cikin abinci baka ce bismillah ba to tare da shaidan za ku saka kuma sai ya fi ka loma kuma mafi sharrinsa sai ya ringa ci yana dawo da na baki yana amai yana mayar maka kana cin ragowar shedan me yasa saboda baka ce bismillah ba lokacin da zaka fara cin abincin lokacin da zaka sa hannunka a cin wannan da haka Allah ta'ala ce fa huwa lahu qarinun koyaushe yana manne da kai wa innahum la yasuddunahum ala sabili kuma su irin waɗannan shaydanu za su dinga kange ka ga barin bin hanyar Allah in za ka yi sadaka ce haba kai kaɗai ne sa tsiya ta ka in za ka ainihin wato yi ka zo ka zo wajen wajen wajen tarawihi a ce kai wannan limamin ya fi tsawaitawa in za ka je wajen wanda baya tsawaitawa ka ce wannan da yake dungurere baya ainihin baya rukunin kirki a ƙarshe dai sai ka zauna baka je can ba baka je can ba shi kuma bukatar tabiya wani gudan Allah ta'ala yana cewa wa yau yawma yahshuruhum jami'an ya ma'asharar jinni da istaktartum min al lokacin da ranar alkiyama ran da Allah zai tara mutane da aljanu gaba daya sai Allah ya ce ya ma'asharar jinni ya ku taron aljanu qad tartun kai kun ɗebo da yawa min insi kun halakar da yawa kun halakar da ainihin 'yan adam da yawa to ire-iren 'yan adam waɗanda ba sa ainihin wato kula da abin da Allah yake so a kula da shi wanda yake jawo shi dan ya zauna da zama abokinka shi yasa Allah ta'ala ke cewa wa ikhwanuhum yumidunahum fil ghayyi yan uwansu shaydanu sai su ringa ainihin ƙara kawo musu ɗauki da tallafi ina ƙara turbida su a cikin bata wa hum sun runa ba sa tawayewa ma'ana ba sa takaitawa ba sa gajiya da batarwa Allah shirye da mu sai Allah ce fala ajal alaina amma duk yadda kaga mutane suna kangarewa Allah suna yi wa Allah ganganci suna saba masa ba kakkautawa saboda shaidan ya samu haɗin kansu karka ainihin nemi a gaggauta yi musu azaba karka ga idan azaba ba ta zo ba yau gobe za ta zo ba a'a kai dai ka yi addu'a ka koma gefe ka jira Allah kamar yadda manomi yake zuwa ya ɗabi irinsa da ya sayo da kuɗi da hannunsa zai ringa zubawa a cikin ƙasa yana binnewa ya gama aikinsa bai isa ya ce gobe nake so ka fito ba ko rana ita yau bai isa ya ce kuma ina san lalle in ka fito ka bani niya kaza iya abin da zan iya yi shine ya binne irin ya yi noma ya yi cira ya zuba taki ya zuba magani ya yi feshi ya koma gefe ya zura wa Allah ido to kai ma mai addu'a abinda ake so kai kenan kai ma mai kira abinda ake so kai kenan in ka kira mutane suka ƙiji a ganinka ya kamata yau yau yau dinnan Allah ya halakar da su ganinka ba shine ganin Allah ba annabi Musa da Haruna sun yi addu'a Allah da kansa ya ce kad ujibar da kuma. haƙiƙa addu'o'inku an karba addu'ar da kuka in ji Allah an karba ujibar an amsa muku ma ku koma ku ci gaba da tsayawa akan hanyar Allah amma malamai suka ce daga ran da Allah ta'ala ya ce ya karɓi addu'ar kafin bayyanarta kafin a ga tasirin addu'ar an yi shekaru wannan fa annabawa ne ba kai ba karabici iri na an gane ko to saboda haka mai da'awa kai ma tana yiwa kaga waɗansu mutane suna aikata mummunan laifi kayi wa'azi sun ƙiji sun zo ma suna izgili ka san yanzu ta masu wasan kwaikwayo har kwaikwayar yadda malamai suke wa'azi wai sai a makale murya sai a dan wani tattauye wai shi ma mai wa'azi ne da sauransu abin ya kai ga har malamai ba su tsira ba to masu yin haka Allah ya shirya da su su daina don abin baya da kyau eh, malami ko da ba za ka bi abin da ya ce ba kada ka yi abin da zai kaskantar da shi kada ka yi abin da zai kaskantar da da'awar da yake yi kan musamman kana musulmi baka taba jin kirista yana rena da'awar kiristoci yan uwansa ba yana izgile da irin usulobin da suke gabatar da da'awa ga mutane ba a yin haka domin lahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'una izgili kawai yana iya ja maka shiga shiga wuta da azabar Allah Allah ya kare mu Allah ya ce karka gaggauta karka kagara innama kadai dai na uddu lahum addan muna kididdiga musu adadin kwanakin da za su yi adadin shekarun da za su yi adadin watanni kai ba wannan ba ma muna kididdiga masa adadin lumfashin da za su yi kowa Allah ya kaddara masa adadin lumfashi nawa zai yi kafin ya bar duniya Allah ce muna kirdige musu komai in ya kare ba sai ka gauta ba kwanan su zai kare inna ma na'udu lahum adda Allah ta'ala ce muna muna ainihin wato kirdige musu abinda ainihin suke yi addan wato ainihin kirdigewa Allah yana cewa wala tasta'jil lahum a wata aya ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar kar ka gaggauta nuna kagarar sun dare suna laifi Allah bai musu komai ba Allah ta'ala ya ce in eh, ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna kai ka ce su ranar da za su ga abin da ake musu alkawari na azaba zai same su akan laifin da suke aikatawa ma lam yalbasu za su dauka ba su zauna a duniya ba illa sa'atan min nahar sai awa ɗaya na duniya ko ainihin ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin da rana wani lokaci kaɗan a cikin yini wani wajen Allah ta'ala yana cewa wa ya na kabil azab su da kansu suna gaggauta ma inda gaske ne kawo azabar fatina bi mata iduna zo mana da abin da kake mana alkawarin zai same mu in man kibinka an kibin naka Allah ta'ala ce walaula ajalun musamman in ba dan Allah ya riga ya ajiye musu wani lokaci na musamman da yake jiran ya zo kafin ya halakar da su la ja'ahum al'azab da lokacin da suka ce a da azaba da an zo da ita wani wajen za ka ga Allah ta'ala yana cewa wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba ma jinkirta abin da muka yi masa alƙawari na azaba sai dan wani dan lokaci kididdigagge wanda yake an riga an kididdige shi Allah ya ce wala in akharna anhum al'azab ila ummatin ma'duda la yaquluna ma yahbisu idan Allah ya jinkirtawa kafirai masu kangara wa Allah subhanahu wataala ya jinkirta musu azaba sun yi izgili da manzo sun ce azabar ta zo yau bata zo ba bata zo ba gobe bata zo ba jibi ila Allah ta'ala ce kuma mun jinkirta musu ne ila ummatin ma'aduda e zuwa waɗansu shekaru ƙididdigaggu ko waɗansu kwanuka ƙididdigaggu la yaqulunna sai su rika ce da manzo sallallahu sallama ma ya habisu to me ya tsare zaba taka ka ce in ba abu ba za ta zo to me ya hana ta zo Allah ce wala ta hasabanna Allah ghafilan amma ya amalu zalimuna karka tsammaci Allah ya rabka ne baya sanin abin da azalimai ke aikatawa inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhas bihi al-absar yana jinkirta musu ne zuwa ga ranar da ido zai rena fata Allah shirye da mu na'am يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا To kamar Allah Ta'ala yana gaya mana wace rana ce wato ake son a saurara har ta zo kafin azabar in ma ba a yi musu komai a nan duniya ba to ka saurari yau mana shirul muttaqina ranar da za mu taro na masu tsoron Allah ila rahman Allahu akbar Allah ka samu cikin masu tsoronka ila rahmani wafdan wato za mu tayar da za mu tara almuttaquna masu tsoron Allah lokacin da mai tsoron Allah zai farka daga cikin kabarinsa yana fitowa daga kabari sai ya ga wata halitta bai taɓa ganin halitta mai kyan kama irin wannan ba ga ƙanshi ƙanshin da bai taba jin irin sabatin da Allah ya yi shi sai ya tambayi wannan mai kyakkyawar halittar mai wannan ƙashin kai kuma wane ne baka ma gane ni ba kenan ta bai shaida ka ba Ai ni ne amalukan salih ni ne kyawawan ayyukan da ka dinga aikatawa ni ne sallolinka bin iyayenka ƙaunar manzanka karatun alƙur'aninka zikiranka ayyukanka na ƙwarai ni ne Allah ya mai da ni haka abin kuma da ya kawo ni gindin kabarinka a duniya ne ke hawanka saboda ni kake cin wahala to yau Allah ya turo ni ni za ka hau in kai ka zuwa ga ar-rahman mai rahama wadda ba ta da iyaka ila ar-rahman wafda al-wafdu me ma'ana al-wafda wato ainihin mahaya wanda ya zo a matsayin eh, ya zo a matsayin mahayi ya zo gare amma ba a kafa ba yana haye da abin hawa na musamman to wannan shine al'abdu wato ya zo a kan abin hawa kuma ya sauka a gurin wanda yake mai karamci to wannan bakin Allah ne subhanahu ta'ala bakin ar-rahman ne yau mana muttaqina ilar rahmanu wabda su kuma mujrimai fa sai Allah ta'ala ya ce wa nasuqul mujrimina ila wirda su kuma mujrimai al mujrimin jam'i ne na mujrim al mujrim fa'ilul ijram wanda yake aikata mugun aiki wanda munansa ya kai muni sai a ce wannan mujrimi ne Allah ya kiyaye mu Allah ta'ala ya ce yau wa nasuqul mujrimina su ko mujrimai masu aikata munanan ayyuka an yi an yi su bare sun ki su kuma koro su za a yi nasuku ma'ana mu kora su kamar yadda ake kora dabbobi zuwa abbatuwa kaga waɗannan aka ce na shuruhum mu tara su ilar rahman zuwa ar-rahman mai rahama wabdan a matsayin mahaya suna kan abin hawa na musamman ka girmama ko dama a can sun ce ayyul fariqai ne khairun maqaman wa ahsan nadiya to yanzu bari a nuna musu wane ne khairun maqaman da wanda aka aka turo masa abin hawa mai kyau abin hawa mai kanshi abin hawa mai daɗin magana abin hawan da ya zo har bakin kabare dan ya ɗauke shi da wanda ake kora shi daidai da yadda ake kora tumakai ko shanu za a kai su abbatuwa a yanka kuma zuwa gawa waɗannan an ɗauko su akan abin hawa na musamman zuwa ga arrahman waɗannan ana kora su zuwa ina ila jahannama da Allah ya fi girman matsayi muminai kuma Allah ta'ala ce wirdan ana kora su zuwa ga jahannama din suna masu jin tsananin tsananin kishirwa ai abashan wato ainihin masu jin tsananin kishirwa suna ainihin wurdan la na shafa'a La لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا نعم الله ce. la yamlikuna shafa'ata la yamlikuna shafa'ata la yamlikuna yamlikuna fi'ili ne mudari'i alwawu wannan wawan da yake bayan kaf la yamlikuna shine fa'ilin yarju ila man su wane ne la yamlikuna din mujrimai ko almuttaqina ko gaba ɗayan su wane ne wanda bai mallaki ko bai da ajiyayyen alkawari wanda ya samu daga wajen Allah subhanahu wataala malamai na farko suka ce la yamlikuna ai almujrimuna dinnan da Allah ya mana magana ba su mallaki wani alkawari ba wato ba su mallaki ceto ba don ba wanda ike mallakar zai yi ceto ko za a cece shi a lahira illa man ittakhadha inda rahmani ahada sai wanda ya karbi ko ya riki alkawari daga Allah Allah ya ce na yi maka alkawari za a cece ka ko na yi maka alkawari za ka yi ceto to wannan shi kadai ne ya mallaki ceto a lahira shi kadai to shi kuma mallakar ceto ya ake mallaka Allah ta'ala nan ya ce ai tafi shafa'a milkahu ceto ba mallakin su bane wala lahum minhu minha shay ba su da komai na ceto wa inna ma hiya lillah ceto gaba ɗaya na waye na Allah ne Allah ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a gaba ɗayan ceto profatin Allah ne kayan Allah ne banda Allah ba wanda ba wanda ya mallaka to sai Allah ta'ala yake gaya mana su wane ne wanda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani yace ba za ta amfana da ceton da za a yi a lahira ba Allah ta'ala akhbara annahu la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina su waye fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina wanda ainihin ceton masu ceto ba zai musu amfani ba saboda mai li'annahum lam yattakhidhu indahu ahadan saboda ba su samu alkawari daga wajen Allah ba bil imani bihi alkawari wanda zaka samu daga wajen Allah akan zaka yi ceto ko za a cece ka na farko imani da Allah imani da manzannin Allah imani da shari'ar Allah ruko da tauhidi ruko da sunna duk wanda ya rike waɗannan to ko bai ceta ba a lahira shi kam za a cece shi in dai ya rike waɗannan abubuwan amma in ka rike bid'a ko ka rike shirka ko ka saki layin Allah subhanahu wataala ta kowace irin hanya ba za ka ceta ba ba za a cece ka ba dan baka riƙe alƙawari ba alƙawarin shine al'amalu salih at-tauhid ittiba'u sunna wannan shine abinda ka riƙa na alƙawari wanda da shine Allah ta'ala zai bada domin Allah ta'ala ya ce wala yashba'una illa liman irtada su masu ceton ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah iya da a cece shi to shi kuma Allah ta'ala ya ce wala yarda li ibadi al-kufr duk wanda ya riki kafirci daga cikin bayansa bayan Allah subhanahu ta'ala to Allah ba Allah bai yarda da shi ba me yasa bai yarda da shi ba saboda ya riki kafirci ya mutu yana kafiri to wannan Allah bai yarda da shi ba Allah ba zai bari a cece shi ba Allah ya kiyashe mu ila rahmani to yawma nasirul muttaqina ila rahmani wabda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wabda ma'ana dai waɗannan wato ba za a cece su ba saboda ba su riƙe ainihin wato abin da yake sawa a yi ceto ba shine ainihin wato tauhidi kamar yadda muka riga muka yi bayani to wannan aya Allah ta'ala ya kawo mana irin ta iri daban-daban a cikin alkur'ani mai girma wato inda yake nuna mana suwaye za su ceto suwaye za a ceta suwaye ko ba za su ceto ba Allah ta'ala ya faɗa a wata aya su da kansu kafirai suna cewa fama lana min shafi'ina wala sadiqin hamim ba mu da masu ceto mun zo lahira ba wanda zai cece mu wala sadiqin hamim ba mu da wani aboki badadaye wanda zai kula da al'amarin mu Allah ta'ala ce malin zalimin min hamimin wala shafi'in yuta azzalimai gaba ɗayansu ba su da wani badadaye ba su da wani maciyaci wanda in yi magana za a saurare shi wala shafi'in yuta wala yashba'una illa liman nasara wala yarda li ibadi al kubra Allah bai yarda da kafirci daga wajen bayansa ko shi wanda zai ceton ka san dai duk wanda zai ceto a lahira bai kai kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba duk wanda zai ceto kowaye shi to annabi sallallahu alaihi wa sallama labarin da ya bayar al'umma a filin tashin alkiyama lokacin da bala'i ya yi bala'i tashin hankali ya kai matuka sai a dunguma a tafi wajen annabi adam annabi adam kai ne farkon halittar allah daga cikin mutane kaga yadda halin da muke ciki yau don haka nan muna son ka cece mu ka roƙa mana ubangiji a hisabi na wuta ya tafi wuta na aljanna ya tafi aljanna annabi adam ya ce yau yau Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba ne da aka ce kan na ci bishiya na ci ku je wajen annabi nuhu shi ne annabi mursali na farko wanda Allah ya aike shi duniya bayan afkuwar shirka kuma ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi ku je wurinsa a ɗunguma a tawa wajen annabi nuhu a gabatar masar irin wannan buƙatar annabi nuhu ya ce ni ni da na ce la tazar alal ardi min al da yara na yi addu'a nace Allah ka ke su gaba ɗaya karka ba ko ɗaya Allah kuma ya za su duka yau Allah ya fi shi in tinkare shi abin ya fi ƙarfi na ku tafi wajen baban annabawa kakan annabawa mai tattaba kunna annabawa annabi Ibrahim ku je wajensa a ga wajen annabi Ibrahim a gabatar masa da buƙatar irin wanda aka buƙatar gabatar da annabi adam ya ce ni kun manta cewa na je misira sarkin garin ya tambaye ni wannan wato ainihin mace da ke tare da ni wace ce matata ce amma sai na ce uwata ce saboda idan na ce matata ce zai kwaci in na ce uwata ce ba ruwansa da ita yau Allah ya fi fice in je in tinkare shi da wannan kun ga ku daina bata kanku lokaci ku tafi wajen annabi Musa Shi ne kalimullah ne wanda Allah ya yi magana da shi babu wasida ku tafi wajensa a je wajen annabi Musa a gaya masa wannan bukata annabi Musa ya ce ni da bakin da ya zo yana min wata wata na mangare shi nan take ya shaka lahira yawan cinkari Allah ku je wajen annabi Musa annabi annabi Isa shine shine ainihin wato ruhullah ku tafi wajensa a zo wajen annabi Isa annabi Isa ya ce ni in je wajen Allah a yau ya ya yi fashi irin wannan ni da mutane suka rike ni suka mai da ni kishiyar Allah suka rika bauta min yau in tinkari Allah kaga ba da ra'ayinsa ba ba da goyon bayansa ba ba da izininsa ba aka rika bauta masa amma yana jin nauyin ya je gaban Allah saboda wannan abin da aka yi da sunansa ya ce kar ku bata kanku lokaci ku yi dungurungun ku tafi wajen annabi Muhammad al'umma a dungumo a ga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah kaga halin da ake ciki mun je wajen kaza mun je wajen wani mun je wajen wani sun ce ba za su iya ba ƙarshe dai suka ce mu zo mu same ka annabi ya ce ana laha ana laha yau rana ta ce yau aiki na ne wannan aiki na ne duk wannan irin kimar da annabi yake da ita da daraja da matsayi wanda ba mai irinsa Allah ya wannan dan ya nuna wa annabawan da kowa da yake filin tashin alkiyama bambancin matsayinsa da matsayin sauran annabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo wajen Allah bai ce Allah a bani ceto ba dan ya san ba a yi wa Allah haka me yayi faduwa yayi ya sujjada a gaban al'arshi yawa Allah kirarin da ba a taba yi wa Allah irin wannan kirarin ba yawa Allah yaban da ba a taba yi masa irin wannan yaban ba ba mai son kirari kamar Allah ba mai son ziga kamar Allah subhanahu ta'ala ba mai son a yabe shi kamar Allah shi sa shi da kansa ma yake yake yaban kansa da kansa anal mutakabbiru anal jabbaru haka Allah ta'ala yake yaban kansa da kansa annabi ya fadi yayi sujjada yayi ta kirari yayi ta yabo yayi ta kirari yayi ta yabo sai da Allah ta'ala ya ce daga kanka ya habibana ya masoyi mu dago kanka tambayi duk abin da kake so an baka je kaka ceci wanda kake so an yi maka izini daga nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai roƙi a yi hisabi na wuta ya tafi wuta na aljanna wannan shine ceton da zai yi na farko kun ga wannan din ma bai yi ba sai da aka ce me sai da aka ce ya an maka izini to idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai yi ceto ba a ranar lahira ranar da yake da gata na ƙarshen ƙarshe amma ba zai yi ceto ba sai ya jira an masa izini wane ne wanda zai ce da kai shi zai yi ceto ko ba a masa izini ba ranar alkiyama annabi sai da ya jira aka yi masa izini ina ga wanda ba annabi ba duk wanda ka ji yana cewa wane kaza zai yi ceto kai tsaye har ma ya nuna shi tun daga nan duniya a'a ai in akwai wanda aka ce zai yi ceto aka gaya mata, kuma ya gaya wa al'umma wane ne annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya san ka'idar ubangiji ba a masa karambani kafin ya ce ayi ba a yi sai da ya jira ya je ya faɗi ya da ya kirari ya yabo aka ce ya daga kansa ya je ya ceton an bashi sannan ne ya je ya ceto to duk wanda ya gaya maka yana kokarin ya nuna matsayinsa ya wuce wannan abin da yake so ya ce da kai shi yana da matsayi saboda na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama duk ko mutumin da ya ce da kai yana da matsayi wanda ya kusa ma da na manzan Allah to wannan mutumin ka aje shi gefe ba abokin tafiya ka bane ba addinin ku ɗaya ba in kai musulmi ne to ka ƙaurace masa annabi Allah bai yi kamansa ba kuma ba zai yi ba ba wai dan ba zai iya ba a'a ba zai yi bane dan girmama annabi kuma dan aka yi kaddara ba zai yi ba da haka nan Allah ta'ala ya ce wala yashfa'una illa liman nazara an gane na'am wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا wato kafin mu tsallaka wannan ayar da mala ya karanta mana ya kamata mu ƙara fahimtar mas'alar nan ta ceto kun san mutane sun kasu kashi daban-daban waɗansu sun tafi akan cewa kwata-kwata ba ba magana ceto ba wani ceto kamar yan ƙalaƙatu su sun ce gaba ɗaya an riga an ceci kowa a nan duniya tunda aka baka alƙur'ani ai an gama cetonka me kake so kuma a yi maka to da haka nan ko in ka ba alqur'ani ka ceci kanka cewa wani zai cece ka a lahira suka ce wannan babu ita to wannan aqida ba mai kyau bace waɗansu kuma sun yadda za a yi ceto sai dai sun ayyana suwaye za su yi ceton har ma sun nuna su tun zamanin manzon Allah ta salama har nan wannan lokacin suka ce ha'ula ishu una inda Allah ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to ba a nuna wani a ce wannan shi zai cece ni gobe a wajen Allah ba a yi wa Allah haka wannan karambani ne kuma wannan shirka ce Allah ya kiyashe mu dan haka nan abinda Allah ta'ala ce la yamlikuna shafa'ata babu wanda yake mallakar ceto ko su waɗannan mujirmai ba su mallaki ceto ba ko su kansu ainihin wato mujirmai in an haɗa su da waɗanda suke masu tsoron Allah ɗin gaba ɗayansu ba su mallaki ceto ba illa ta kaza inda a hada. wannan illa ɗin nan istisna'i ne a fasara farko istisna'i ne munqati idan ka fasara da cewa mujirmai ake nufi alwawu yarju ila mujrimina ay la yamliku mujrimuna shafa'ata lakin yamlikuha man ittakhadha inda rahmani ahada wanda ya mallaki ceto shine wanda ya riki alƙawari daga wajen Allah ma'ana yayi abinda shine rukun alƙawarin ruko da shari'a riko da sunna riko da tauhidi biyayya cikakkiya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan shine alkawari ai la yamliku wato min jami'ihim adun shafa'a gaba ɗaya in ka dunkule wato a fasara ta biyu kenan wasu malamai suka ce la yamlikuna wannan alwawu din yarju ila almuttaqina kama yarju ila almujrimina ai wato da masu tsoron Allah din da ainihin wato mujirman gaba ɗayansu babu wanda ya mallaki ceto a wajen Allah subhanahu wata'ala illa man ittakhadha inda rahmani ahada wa humul mu'minuna sai waɗanda suka riki alƙawari daga wajen Allah wanda kuma su ne mu'minai wal ahadu mai al ahadu din al amalu salih la ilaha illa Allah ittiba'us sunnah at-tamassuk bi shar'i Allah azza wa jalla wannan shine ainihin wato al'ahadu din to wanda ya riki wannan to shikenan wato ainihin ya sami damar ya ceto ko a cece shi fa innahum yashfa'u ba'dhum ba'dha wato zaka wannan ya ceci wannan wannan ya ceci wannan domin Allah ta'ala ce yawma idhil la tanfa'u shafa'ata illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla sai wanda ar-rahmanu yayi wa izinin ya ceto ko ya yi izinin a cece shi kuma wa rabiya lahu qawla tun kafin ya mutu ya faɗi maganar da Allah ya yarda da ita yana cewa la ilaha illallah kuma yana aiki da ita yana cewa muhammadur rasulullah kuma yana aiki da ita yana karatun alqur'ani yana aiki da shi an gane ko a wani gurin Allah ta'ala ya ce wato wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wala da alladhina yad'una min dunihi shafa'a waɗanda wato suke bauta ma wani Allah ba su mallaki ceto ba wane ne wanda ya mallaki ceto man shahida bilhaki? wanda ya ainihin wato shaida da gaskiya wanda ya shaida la ilaha illallah muhammadu rasulullah ai lakin man shahida bil haqqi yashfa'u bi idhnillah bi dhalika wanda yake faɗin kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya shaida ba wai faɗa kawai ba ya shaida da la ilaha illallah dan Allah ta'ala caye illa man shahida bil bai ce man ƙala bil ba balantana ka ce kawai faɗar iya faɗar ne ka san wani ya ɗauka faɗar kawai ta bashi ta zama masa lasin in ka faɗa duk abin da ga dama ma ka je ka yi a'a ba haka bane da aka ne da ba sha wahala da da qurayshawa ba wani gurin Allah ta'ala ce wa yawma taqumu sa'atu yublasul mujrimun wa lam yakul lahum min shurakaihim shufa'a ranar da ainihin Allah ta'ala zai tashi alkiyama za a rudar da al'amarin mujrimai kuma ranar ba su da wani mai ceto daga cikin abokan tarayya tasu ba su da wani wanda zai cece su wani gurin Allah ta'ala ya ce suna cewa wa yaquluna haula na inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu to waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna gwada mana ceto zai yiwu za a yi ceto a lahira amma wanda zai yi ceto sai wanda ya rayu yana shaidawa la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma bai karya ta ba ita la ilaha illallah daga lokacin da ka faɗe ta to ka kange jininka ka kange dukiyarka ka kange mutuncinka ba wanda ya isa ya taɓa maka da sharaɗin kada ka karya ta saboda ita la ilaha illallah kamar alwala ce in an yi alwala kuma aka yi fitsari har yanzu alwala tana nan idan mutum ya yi alwala kuma ya je ba haya akwai alwala idan mutum ya yi alwala ya je ya samu jaraba ta same shi akwai alwala kaga ba za mu ce bai yi alwala ba amma alwala ta karya ko bata karya ba ta karya saboda ya yi abin da yake karya ta to ita ma la ilaha illallah kalma ce mai girma babu mai girmanta ta fi wannan samman na ubangiji nauyi akan mizani da za a ɗora saman sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai gaba ɗaya a ɗora su akan bangare na mizani a ɗora la ilaha illallahu sai ta fanci kalar da su saboda girman nauyinta amma ana karya ta an faɗa ko ba a karya ta da ba a karya la ilaha illallah da malaman musulunci ba su bude babar ridda ba a cikin littattafanmu na musulunci akwai babar ridda ko babu ne muka ya ce arriddatu kufurul musulmi me ake nufi da ridda musulmi ya zama kafiri ya yake musulmi ya ta yaya ma za ka zama musulmi ba sai kashe da la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba to ya za kuma ka zama ka kafiri sai in ka karya wannan la ilaha illallah da aka yan uwa musulmi la ilaha illallah tana da girma amma in za ka ringa faɗanta su miliyan miliyan kullum kuma ka yi abin da ya karya ta to tamkar baka faɗa ba ne tamkar baka faɗa ba da aka nan in kana cewa la ilaha illallah sai ka kiyaye da dokokin la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma a ganka ka tafi wajen boka don ya bincika maka mustaqbal ɗinka ya bincika maka halin da kake ciki ko wanda za ka shiga ya bincika maka za ka ci zaɓe ko ba za ka ci zaɓe ba za ka dawo lafiya ko ba za ka dawo lafiya ba auren zai yiwu ko ba zai yiwu ba ai boka bai san gaibu ba ya za ka ɗauki abin da Allah yake ɓanta da shi ka tafi kana neman ilminsa a wajen wani ka ce la illallah amma ka tafi wajen ɗan tsubbu wanda zai ce buƙatar ka ba za ta biya ba sai ka ɗauki alƙur'ani ka jefa shi a cikin jini an yi shirka ko ba yi ba har yanzu la illallah tana nan ba ta nan to abinda muke ta cewa la ilaha illallah babu kalma kamata ita ce kalimatu taqwa ita ce alkalimatu tayyiba ita ce ƙarshen kalma manzo Allah ya ce duk wanda ya cika da ita ya gama abubuwansa a ƙarshe maganarsa da aka ji ta ƙarshe kafin Allah ya ɗauki ransa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah to wanda ya cika irin wannan cikawar saurala masa ka kame bakinka daga sakin magana mara kyau a kansa a zahiri za mu ce ya cika da imani kai muna iya cewa ma ɗan aljanna ne don haka annabi ya faɗa man kana akiru akhira kalamihi la man kana akhiru ilaha illa Allah dakhala aljannata idan muka maimaita abinda annabi ya faɗa mun yi kuskure ba mu yi ba to annabi ne yace duk wanda karshen maganarsa karshen kalmarsa ita ce la ilaha illallah sai Allah ya zara ran annabi ce zai shiga aljanna Allah ka arzuta mu da aljanna illa man shahida bil haqi wa hum ya'lamuna saboda haka ceto za a yi amma sai wanda ya cika sai wanda ya kalma shahada shine zai iya yin ceto kuma sai wanda yake tsaya akan musulunci ya riko da abubuwan da musulunci yake so a yi riko shi a riko da su shine za a ceta ko kuma shine zai yi ceto ya danganta amma duk biyun ba wanda zai je karambani a lahira yayi yi ceton kafin Allah ya masa izini man zallabi ya shi bawa inda ho illa bi izini ba wanda zai zo gaban Allah ya ceto sai da izinin Allah yanzu idan wani yawa sarki laifi ba tare da na sami izinin sarki ba ina iya zuwa in gaida sarki in ce ina roƙon mawa na afuwa a kyale shi sai in ya sake a hukunta shi amma a wannan karan ina roƙa masa a kyale shi Allah ba a masa wannan karan ba kana iya wa gwamna kana iya wa sarki kana iya wa babanka kana iya wa malaminka kana iya wa baban wani yaro da zai dake shi ba tare da ka sami izini daga baban ba ka je ka ce kana ceton wannan yaro ka ba shi kariya a kyale shi shikenan amma Allah ba ya masa haka Allah ya samu gani lokaci to abin da muka fadi Allah ya ba mu lada wannan muka fadi Allah ta'ala ya bi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi na na na nan dubu goma sha na to yan wajiya an samu taimako na marayu naira dubu shida da dari uku da goma naira dubu shida da dari uku da goma wanda aka samu jiya biyar ga wata na wannan azumi na ramadana wato daidai da goma ga watan shida naira dubu shida da dari uku da goma muna sake kira gare ku uwa ku taimaka kada ku gajiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana albishir yace kana al-ab kana Allah bi auni al-abdi ma dama al-abdu bi auni akhihi duk lokacin da bawa ya samu damar ya taimaka wa dan uwansa to manzon Allah sai yace shi kuma wannan bawan da ya taimaki dan uwansa shi kuma Allah ne zai taimake shi da Allah ba ya ba wanda ya taimaki dan uwansa ko wanda Allah ya taimaka wanda Allah ya taimaka annabi ya ce in ka taimaki wanda yake Allah yana son a taimake shi to kai kuma Allah ne zai taimake ka da Allah wanda baya buƙatar taimakon Allah ya daga hannunsa duk wanda baya son taimakon Allah ya daga hannu kowa yana so to ku nemi Allah ya taimake ku ta hanyar taimakawa wanda Allah yake so a taimakawa daga cikinsu akwai marayu ni dai ganawa Allah na na naka ta bu kawula to alaramma ya ce in hada hada shi to ganawa gana alaramma amma kuma da shugaban alarammi da alaramma da alaramma gana su kowa ya bada ba dauke kowa ba ban ga kuna motsa ba yalla wanda baya son taimakon Allah ya daga hannu wanda yake son Allah ya taimake shi yayi abinda da manzon Allah ya ce sai an yi sannan Allah ya taimaka in tansurullah yansurkum na ga shiru amma wata taimakawa marayu Allah ya saka da alkhairi Allah ya bari ikon taimakawa to sannan kuma yanzu ga wasu kudi a hannuna naira dubu goma sha uku naira dubu biyar alhaji isa yaro shi ne ya aiko a ba marayu naira dubu biyar gata daya biyu uku hudu biyar alarmar kimon sai kuma alhaji baban gida mai sabulu shi kuma ya aiko da naira dubu uku shi ma ya ce a ba marayu alarama daya biyu uku na uku alhaji musa lawan kawo shi ma ya aiko da naira dubu biyar ya ce a ba marayu bari mu kirga mu daya biyu uku hudu biyar alar makirga sun shiga naira dubu goma sha uku in kwandala ta latsa ke za mu ce kuma yawa to allah ubangiji ya biya waɗanda suka ba da wannan taimako ya saka masu alkhairi duk wanda bai bayar ba yana da ikon ya bayar muna kiransa ya taimaki kansa da kansa domin ba shakka yana san allah ya taimake shi kuma maganar manzan allah gaskiya ce kanallahu fi aunil abdi ma dama al'abdu fi auni akhihi ta riwaya ma kana al'abdu fi auni akhihi duk lokacin da bawa ya zama cikin taimakon wani bawa da Allah yake so a taimaka to shi kuma a maimakon bawa ya taimake shi Allah ne zai taimake shi muna da abubuwa da yawa da muke neman taimakon Allah akan su. to kuma ana samun irin wannan biyan bukata ta hanyar ainihin wato abinda manzon Allah ya ce a rika yi Allah ya sa mu dace akwai tambayoyi to to abinda muka dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana sallallahu alaihi wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh